Nasarar gwamnatin Nijar ta Janaral Abdulrahman Chani yau yau din nan aka zagaya aka duba rumfunan tarin abincin da su kansu al'ummar Nijar din aka tanada masu. A ƙarƙashin jagorancin gwamnatin mulkin sojan ƙasar Nijar din tare da yunkurin raba masu. To kafin dai mu je cikin labaran tsindin gadan-gadan ku fara biyo mu da subscribers haɗu da danna mana ƙararrawar sanarwa AMD TV Hausa. Wane kan ƙara mana ƙarfin gwiwa ci gaba da kama ku labaran masu mu ne da kullum. Hakika gwamnatin mulkin sojan ƙasar Nijar ta yi gagarumar nasarar mallakar abinci sto-sto wanda take ta ajiye ne ba don komai ba sai don taimakawa al'ummar ƙasar Nijar din Wanda a yau ɗinnan aka bayyana abinciccikan haɗe da ziyara da wasu ministoci suka kai wajen. Wanda suka je suka gano tarin abincin da ita kanta wannan gwamnati ta tara domin sauƙaƙawa al'ummar Nijar da tsadar abinci haɗe da kore jawabi akan hakan. Lalle babu shakka sun bayyana cewa idan dai har talakawa suka ba da haɗin kai to falalle ƙarshen wahala ya zo a Nijar. Wannan gwamnati da ta zo, gwamnati ce wacce za ta tausaya masu haɗe da ba su gudunmuwa ta kowane ɓangare musamman ɓangaren kayan abincin da suke yin tsada a yanzu haka. Wanda aka tabbatar da cewa abinci shine komai kuma shine ginshikin ɗan adam a yanzu idan aka wadata su da abinci. To fa babu abin da za su sake bukata al'ummar ƙasar Nijar ɗin in banda kula da rayuwarsu. bi ma'ana a inganta masu wajajen lafiyar su da kuma ilimi da kuma samar masu da ayyukan yi wato su matasa kenan na ƙasar Nijar din Wanda a yanzu haka ya bayyana cewa wannan babban minista da ya ziyarci wajen ya ce hakika idan dai har aka ba da haɗin kai da ƙwarin gwiwa to fa ba za a sake fita wata ƙasar a je a nemo abinci ba a nan gaba a Nijar manoma kuma su dage da noma. haka zalika gwamnati za ta rika siya akan farashi wajen manoman haka zalika ta rika siyarwa akan farashin rahusa. wanda za ta taimaka manoman wajen siyan abincin nasu da tsada kuma ta rabar da shi da araha kaga kenan riba ta tafi kuma riba ta dawo wannan shi ake cewa cinikin ribar kafa bi ma'ana dai ka sai mai kyau kuma ka dawo da mai kyau gida akan hakan ake ganin cewa gwamnatin kasar Nijar hakika ta yi hoɓɓasa duba da yanayin yadda ta nuna wa al'ummar kasar Nijar ɗin irin tarin arzikin da ta tara a cikin ƙasar ta Nijar ba tare da tsoron wani abu ba ko kuma shakka wato dai ta yi haka ne domin hutarwa da talakawa irin raɗaɗin da yake cikin ransu kuma a ƙara masu ƙwarin gwiwa a kan lamarin wannan gwamnati ta general chani to masu mu ne da kullum dai duka duka wannan kenan shine rahoton da muke ɗauke da shi akan tarin kayan abincin da aka bayyana al'ummar ƙasar Nijar da bayyana musu cewa mallakin su ne sai ku ci gaba da biyo mu da comment da liking AMD TV Hausa wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwan ci gaba da kama ku labaran